hijirar manzana sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha biyar ga watan hudu miladiya shekara ta dubu da ashirin da biyu kafin mu fara daga cikin shubuhat ko implication da wannan farfeso na sokoto ya kawo akwai naso ɗan yi aliki a kanta amma ga tana ɗan dogon shari'i na ƙyale ta wadda kusan ƙarshe-ƙarshen maganansa ya yi maganan masarauta ta gidan saudi arabia ya ce ai su ma suna da irin wannan kungiya ɗin wadda ta su yanzu za su yi wannan kungiyar ne don rusa ki da musulunci abin da ya faɗa kenan to albishirin ka su ka koma tarihi yau daular gidan saudiya wadda take nan a yanzu presently tana kusan shekara 90 sarkinta na farko da ake kiran daular mamlakatar arabiya a saudiya sarkinta na farko shine ainihin abdulaziz bin abdulrahman abdulaziz bin abdulrahman kafin ya mutu ya nema maɗansa bai'a irin da ake ce masa wilayatul ahad ko waliyul ahad ɗansa wane ne sa'ud bin abdulaziz sa'ud bin abdulaziz ya zo da dade masa cuta ta kama shi aka ce yin zai yake yin rizayi Karshe aka cire shi da ƙarfi ya tafi ainihin jamanin ya je can ya mutu suka dawo da shi sai aka na ɗan uwansa ake ce masa faisal to magana na akan faisal nake so na yi da kuma na yanzu waliyul ahad muhammad bin salman a wannan fatara ta yi sarakuna ɗaiɗai guda nawa ne guda bakwai ne sarki na farko kamar da na faɗa abdulaziz bin abdulrahman bayan ya mutu aka naɗa ɗansa sa'ud bin abdulaziz shine wanda muka ce rashin lafiya ta kama shi ya gagara tafi da ayyuka aka ce ya riga ne yake aka tara malamai aka yi impeachment ɗinsa da ƙarfi sai aka naɗa ƙaninsa faisal sarakuna nawa da kenan uku bayan faisal an kashe shi shine ne kisa magana kasa bari kirga sarakuna tukuna bayan an kashe faisal a 1975 sai aka naɗa khalid ɗan uwansa khalid bin abdulaziz bayan khalid bin abdulaziz ya zo yana jin shekara bakwai shi ma sai ya mutu bayan ya mutu sai aka naɗa fahad bin abdulaziz abdulaziz sai da shekarar 24 akan gadon mulkin saudi arabia bayan ya mutu a 2005 sai aka zo aka naɗa abdalla abdalla shi ma ya zo ya mutu a 2015 eh, bayan ya mutu sai aka naɗa wanda yake kai yanzu salman su nawa kenan su bakwai to abin da yake son kai a nan maganan wancan farfeso da yi na cewa su ma sarautar gidan saudiya za su arusa addinin musulunci ne albishirinka a sarakunan da aka yi guda bakwai bayan babansu na shida ɗin nan ba wadda aka san shi da takawa da tsantseni da kishin musulunci irin faisal faisal me za a kashe shi ai faisal yana gadawa da ainihin ambasado na a minista na petro na kwaya aka kashe shi da rana waye kashe shi dan babban sa ne faisal ka tambaya faisal kafin ya shigo jirgin sama ya zo ya kashe faisal da rana a daga ina ta so A amerika karatu ya je can har karuwarsu an sani ka shiga ka je ka yi gobe akwai kasuran karuwarsu me za a kashe faisal faisal an kashe shi ne saboda shi ne ya naɗa tutan yaƙi da yahudawa a kan matsalan falasɗinu baka sani ba yake ba su kuɗi yake ba su makami a sakamakon haɗa aka ɗauki hayar ɗan babban sa faisal ne zai har da shi da bindiga shi faisal kowa ya san abin da ya faru kuma har yanzu amerika ta kike bada bayani ne yasa ya taso daga sai kashe faisal ba bayani kawuwar ta sama an yi an yi ai hira da ita aka abu har yanzu ta kike ko mun tana gari ba ko ba ne ko ba ne ake ta mutu tun wancan lokacin me yasa kashe faisal magana mu kenan saboda kishin musulunci aqida yasa kashe shi to yan bayan da suka zo sun yi haƙoƙar su amsa abin da suka yi to mu zo kai ne yanzu muhammad bin salman to me za ka ce yanzu kai karfe su abinda salman bin salman muhammad bin salman ne abinda yake yanzu ka gaya mana abinda yake yadda caja yake kwade canja da arabiya ta koma kasar turawa duk komai da komai nata duk abubuwa na na kafurci na kidan kafurci yake zuwa da su yanzu an biyo mata su yancin su an bude gidan sinima an bude gidan rawa an yi an bude gidan menene gidan komai gashi nan yanzu kai aka ce maka gidan saurau da gidan saudiya za ta yaka a shekarun baya za ka yadda to abun mamaki ne dan gan gidan zo ya an kaba intake ko ne a ciki ga abun da Muhammad ne sarwa ne yake da sharri ba kusan da yake internet din bane ko ni abubuwa da aka aka kama ya ya wurga za su ya tsara su yana zai sai ya zama Saudi America maimakon a Arabia yana zai mai da Saudi Amerika. ko ba mun da ke nabi muke ne tushen musulunci ma'aifan manzon Allah da an hana mata tuka mota za ta su tuka an hana mace tafiya ba muharrami ya ce tafiya abin su ba muharrami hotunan aka yi dole kai kofa biyu akwai shigan mata akwai shigan maza yanzu ya ce daya to me ka ce ga wannan mata ce kwallo kuma da tuta ana daga ta la ilaha lawa an ji ana ihu da ita me ka ce wannan da Allah wannan shi wata kamo ba za ta karɓa wurin mu ba wannan shi ba na ka za ta karba mun san abin da yake gaskiya ba za ta zurmiya mu da wannan ba Allah akwai wata yanzu kamar da na ga muku ba wallahi akwai malamai da yawa da ƙungiyoyi, da sarakuna da 'yan boko da 'yan siyasa suke cikin wannan kungiyar ta intanet Allah ne tona asirinsu ta hanyar nura khalid wala Allah ne tona asirinsu da ya fito yake dependent din abu by all means amma suna a yanzu wani ya fito an gashi ai hayaki aka yi duk da na kogo kaga fito wannan don? wallahi in ba dan ya fito ni ban san yana da wannan sidar ba sai da ne ce ai shi mana cikin eh, kungiyar wai an gaice shi wajen ce bane to ne za ka je ba in barna ce ne za ka je kare ta to in kuma gaskiya ne ne za ka je ba kai mamaki da wannan magana na ka trash wai an shi an jayyatar sa da saba shi ne kawai zuwa ba ba ka zuwa ba kuma kake kare ta kake defending ɗinta hau idan ka ci zuwa saboda baka yadda da baka imani da ita ba to dan kake kare ka in kuma gaskiya ne ne za baka je ba ka taimaka mu addini Allah ku daina yaudara mutane don Allah ku fito ku garantar da mutane addini duniya kuma da gaskiya maza da bayan mu bayan mudahar kai wato zai ku ta wajen sarkin kisra din ya kamata ne mu yi magana ta a takaice don ya haɗu da wancan bayan ya aika masarcin rum fafaroma na wancan kaisar leta bayan ya karanta sai tara fadawarsa leta kamar kotu gare sai ga leta daga wajen wani ya ce zama masa muhammadu da kasar laraba ya ce shi zan allah ne kaza kaza ya ce musulunta eh, in kubuta har ya karanta eh, eh, ya turo mana da aya kuli ya labi kitabi ta'ala ila kalmatin sawa'in bainana wa bainakum allah nabi har zuwa karshen ta me kuka gani suka ce to kai ne ka gane ki to ni ka gane abin da ya faɗa wannan gaskiya ne abin da ya faɗa gaskiya ne bai saba ma abin da aka mana bishara littafan mu ba sai da ce mana to in ka ji wannan fato da a yi mana zanga zanga ba za ka tsira da mulkin ka ba sai ce to shi kuwa tun da ba zai tsira da mulkin sa ba ba zai bi wannan ba amma yadda gaskiya ne sai zama ma suka ta zuba shin wannan zai fitar da shi wanda shi kama kace ba zai fitar da shi tun da ya san gaskiya ya kibi na haka yake amma dai ya yi reply mai kyau ya yi reply mai kyau ya ba da amsa mai kyau to sai mu zauna sai rubuta wa leta disamcin abin da ya rubuta ma wannan na fafaroma na wancan lokaci shi ya rubuta wa sarkin farisa zama wani lokacin zuwa matsala su biyu ne su fafawas a duniya daular rom daular farisa ake ce mata iran su biyu ne su ake tsoro su ne tsohuwar daular da kowace ta shekara dubu da kafuwa to da ya rubuta mana shi ma ya ce masa min muhammad ibn abdullah rasulullahi ila kisra azim salamun alaman ittaba al-huda abin da yake masa ke yi mata mata aslim Kallahu yubtika kamar rake ne. wa in ta tawallaita fa inna alayka izmal arasiyin da ka wata take ne ne mai fassara aka fassara ana fassara ce ta bayan ya keta ta manzala ya ce mazzakallahu mulkaka Allah ta muliyanka mulkin ka Allah karya ka ko zan da manzo Allah suna karbuwa bayan ya ke ta ce to yana da gwamnansa a Yaman suna da ku lokacin su sha su tiriya su matsar su Morocco duk suna karkashin sa ne Europe kan gama a karkashin ta take har Turkey Turkiya tana karkashin sa ne Turkey wannan yana dole na da niyya tana karkashin sa ne duk daular Rome sai ya gaya wa gwamnan Suleiman ya ce ka je ka gaya wa wannan Muhammad ka zo mun da Muhammad ɗin ko a raye ko a mace kai manzon Allah ka zo masa da shi ko a raye ko a mace to shi sai ya tashi a kin manzanni guda biyu sai suka je wasu gaban manzon Allah suka je da gashin baki babu jemu ka san manzo Allah aqida sai ce man amara kuma bi hada wa yake ku aske gemu ku bar gashin baki sai suka ce amara na Rabbu na kisra ubangijin mu Allah mu kisra shi yake mu bar gashin baki mu aske gemu sai ce mu kuma amara na Rabbu na bi ifa'il lihiya ku daga barin gana da ku ba ke kuma ubangiji mu Allah ya ce mu cika gemu mu asu gashin da sai suka aika da maza ya koma yana cikin maza ce na zaune sai suka ce to wani saƙo da mu isar ma gwamna mu na yaman da ya ba mu leta mu kawo maka sai ce masa ku kai masa saƙo ku ce masa katala rabbuna rabbakum bil amsi kisra Allahu akbar yace ku gaya masa ubangijin ya kashe ubangijin ku shi a hira kala. ba hirakala ba kai adana ne kisra sarkin kisa ku ce ku ce masa ubangijin ya kashe shi da daddare to fa sai waɗannan suka ce man akabarka bi haza manzala ba shi ba baka labari ya ce a kabara ne rabbi al'alim al Ya ce ubangiji na masanin gaibu yawa daga nan ne ko? Ya ce ubangiji na Allah masanin gaibu shi ba da labari cewa ji an kashe ubangijin ku kisra to daga lokacin suka ce idan wannan labari ya tabbata mun yi da kai manzon Allah ne kusan tsakanin farisa iran da zuwa yaman tafiyan wajen wata biyu babu waya babu communication ya kai manzon Allah ya sani a dare ɗaya sai suka koma suka ji a sarkin yaman cewa ga abinda muhammadu ya faɗa ya ce Allah ya kashe sarkin mujiya sarkin kisira sai ya ce to da mu tsaya mu gani idan labarin ya tabbata na shaida shi annabin Allah ne manzon Allah ne kuma da musulunta bayan wata biyu sai ga leta daga farisa daga wajen sarkin shugaba sabon shugaba ɗansa ya kashe shi ya matsa biyu mulki ya hau mulki yana ba da umarni labari yana zuwa sai ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sai musulunta ta ji ƙarshen mulkin kisra ya keta ya keta wasiƙar manzon Allah Allah ya keta mulkinsa ya kashe shi da daddare an huta da shi Allah ya huta da shi so nan shi wancan kisiran abin da ya bata masa rai na ya ga wasiƙa manzo Allah ce ya manzo Allah ya Muhammad zai fara da sunansa yace min Muhammadin Rasulullah shi ya kamata ce ila azimi kisra min Muhammadin Rasulullah eh, wai mazala ya ɗaukaka kansa ne a kansa shi waye zaka sai ya gata ya gata ne dai Allah ya ga mulkinsa daga baya kuma wannan bayan shi ya mutu sai aka biyo mazala labari cewa ai iyasta ta hau kan mulki sai mazala ce lan yaflaha qaumun wallau amurahum imra duk mutane suka shugabantar da mace ba za su taba ci gaba ba hadisi na cikin sai musulun so gaskiyar magana abinda ya sa na kawo wannan kisa ku sani cewa manzo Allah baya mudahana baya mujamala ko mu gane bane gaskiya tsarara yakan tsage ta ya kuma faɗi sa. amma ku na kungiya za su sake Vatican. sun ka kawo wasu ayoyi da suka yi magana akan kiristan zamanin manzon Allah da suke da sassauci duk yakin da aka yi da manzala a madina da waye ne kalle yahudawa ne ba kirista ba ji gaba kiristan lokacin suna tausayin musulmi ba su ji gaba da yahuda ka dinka wannan gwagwarmaya da yahudawa ne sai qur'ani ya zo ka kan sai ba da labarin su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 wa musulunci da musulmai ba za ka samu kamar yahudawa da mashirkan makka ba kuma duk lokacin yaƙe-yaƙen da su aka yi mazala yana yi da yahudawa a cikin madina kuma yana yi da mashirkan makka da suke tasowa daga sassan wurare allah ce su suka fi ƙin musulunci a wannan lokacin sai ce mafiya tausayi kuma da nuna ɗan soyayya wa musulmi su ne wanda suka ce su kirista ne na wannan lokacin to ba kafin ka jawo kiristocin yanzu wannan aya ɗin shin ka duba haka suke eh ka duba haka suke kai so ka duba haka suke ku na kungiyar rafa ku ga jawo nan aya din haka ne yanzu suke duk kitchen da ake yi suwa suke mana shi ba su bane duk shi kashin da aka nan kasan masu wane ne kasashen musulmi da aka mamaye na duniya suwa suka yi bakin sautin amurka bane da europe ko ba su bane su suka mamaye iraki su kama mai libya su kama mai afghanistan su ko ina su ne su ne gada musu wannan ayin a yanzu kai a dakikancinka saboda kai da kiki ne lokaci bai canja ko mutane ba su canja ko ba a samu canjin environment ko ba canja ko ba canji mutanen jiya su ne ne duk da suke ko Allah ya sauka Allah ya tsare mu zai mu damu bar wani mulhidi ya zo ya bata mana addini na muna kallo ba Allah sai mun mai masa da martani da raddi kuma ba bata dame mu ba la ba bata dage mana hankali ba Eh ni ma yanzu da a jami'a ne kin an wuce barbe su ma da na wuce duk kare da mu barbe su an sanar da tambaya ba ba da ne mu ba barbe su amma da yake kore ba da ne ba ba da ba ba ba ko ba ne na wani? duk ne na zubar ke so ne da ina jami'a da ni ma na zama hotel su din so ne a ciki Allah sauka malam karanta mana mu شوفوا براو بس انا بالله من الشيطان الرجيم يا بسم الله الرحمن الرحيم يا ناس كمان باي شو رجل kai kadan kara na cikin nan kadan nasa amma in ka lura wanne ne nasa tukunna a cikin abin ka kara ya tun da ka sai to kara nasa din kawai amma na yayi daidai in ka ji cikin to yayi ke ita tura ta bari eh, ya rage ne duka yawa eh, wannan da ai wannan shi zaka saka kai shi kai kai bakin ka ji a za ka hura wannan a wannan na yi. to ai shi da kai kai bakin ka shine da mai wannan na yi shi to ai wannan da zaka kawo bakin ka wannan ne yi ai na waje ba za ka ji ba ko yana yi kara kadan na cikin ka kara masa Ka kadan sai magana mu ne بسم الله الرحمن الرحيم نادي بكرامتك عليك الصلاة والسلام على رسول الله وبعد ايه نعم هي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أؤمن بالسنية صيام ستة أيام من شوال إن شاء نفتقى وإن شاء فرقا وإن كان التنسيق أفضل من التفريق من التفريق أبونا نتبع أؤمن بسنية ستة أيام من شوال na yi imanin cewa azumi guda shida bayan ramadana suna ne na manzan Allah sallallahu in sha'a nasaka wa in sha'a farraka wa in kanar tansiko afdalu yace in kaso ka yi shi a jere shi ne nasaka kai shidan ka baki daya in ka so ka bambance su kai a wannan sati uku sati na gaba gwargwadon yadda ka so dai tare da cewa at-tansiqu afdalu kai shi a jere shi filada an gane wannan shi gaba دليله من السنة أن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه نعم. أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال kana ka siyami dahri yawa magana ya ce wadda ya azumin watan ramadana bayan ya gama watan shawwal ya shiga ya yi azumin kwana shida to za a ba shi ladan wadda ya azumi na shekara guda na wannan kwana shida an gane wannan kenan ya nuna imam muslim ya roce shi ya nuna azumin watan shawwal sunna ce ta manzon Allah dan imamu mali ya ce bai san da shi ba wannan bai dame mu ba mu mun san da shi ba yake nan ba ya ce shi bai san da shi mu mun sani da shi aka yi musulun shi ya ce bai je masa tumu ya zo mana kuma ba wadda magana za ta zama hujja akan ta manzon Allah sai dai magana manzara ta zama hujja akan maganarsa ko shi waye na'am ci gaba malam na'am أؤمن بالسنية صيام يوم الاثنين ويوم الخميس وفيهما ترفع الأعمال لعباد إلى السماء نعم أؤمن بسنية صيام يوم الاثنين ويوم الخميس إيه؟ وفيه ما ترفع أعمال العباد إلى السماء لا إيمان imanin cewa azumin ranar litinin الحميس sunnan manzon Allah ne kuma a ranar litinin ne da ranar alhamis ake ɗauka ayyukan bayi a kai sama ya zaba mazala yake yana son aikinsa za a ɗauka na ranar litinin ranar ne zama akwai azumi a ciki sai sa kullum yake azumin litinin da alhamis sunna ce ci gaba wa bi sunniyati siyami thalathati ayyam min kulli shahrin min kulli shahrin nayi imani cewa a kowane wata kai azumin kwana uku bayan waɗannan litinin da alamin sunna ce mun akwai hadisi a kai eh, dalilu min as-sunna to ga dalili an abi qadadat al-ansari radiyallahu anhu qadadat al-ansari anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam su'ila an sawmi yawmi an sawmi litinaini an tambayi wa mazara game da tambaya azumin na ranar litinin faƙala sai ya ce fihi wulittu a ranar aka haife ni ranar litinin wa fihi unzila alayya a ranar aka fara mun wahayi na alkur'ani ranar litinin ci gaba wa an yazidin rishki qala حدثتني معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم نعم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام يوه وانا بيعنا تنبى عائشة عندما تنبى على أن أجلس بشم مزالة يا كثن شيء أكون وتا يكن يأذن فانا أكو بيانا لتنين دعنا قالت نعم تتي هكذا ينهي فكذا هذا مسنة ta zama sunna ci gaba fa qultu laha ya nabi min ayi ayyami shahri kana yasumu to azumin da yake na kwana uku din nan ko na wata a cikin wani ranaku yake ran 11 ne 12 ne 13 ta ranaku ne lam yakun yubali min ayi ayyami shahri yasumu tace magana bai dawo kowace kowace rana ya ga dama zai in dai ba litinin da alamin ba in ya gada ma zai ran goma ran sha ɗaya ran sha ko da gada ma yakan yakan da yi uku ɗin shi gaba wa ana bi hurara radiyallahu anhu qala mm-hmm. awsani khalili bi talatin. na'am la ad'ahunna hatta amut yawa abu hurara yake masoyina ya mun wasiya da abubuwa guda kuma ba dan bari su ba hannu mutu waye masoyinsa don Allah khalili ci gaba saumi salatati ayyamin min kulli shahrin kaga sunniyatu kad sabata yace shine azumin kwana uku a kowane wata wa salati duha eh, maza ya nun wasiya da rika yin sallan duha an sani ko da hansi. da hantsi wa naumin ala witrin na rika yin bacci kafin da yi wuce eh, ci gaba na'am uminu bi anna al-i'tikafa sunnatun lirijali wan nisa'i na yi imani cewa itikadi sunna ne maza da mata suna yi ai kwanan da za a fara shi ko to sunna ce wa annahu ja'izun fi kulli masjidin ما دام تقام فيه الجمعة ما دام تقام تقام فيه الجمعة شو يا لتبيدي ندا اعتقادي أكون مسلاتي أما ده شرط يعني أيضا أنا الجمعة في الشمس kasan shi albani nasiruddin albani a ra'ayinsa yana tafiya cewa ba inda ake itikafi a duniya sai masallatai ya uku da na kaba da na manzon Allah da na baitul maqdisi dalilan da ya kawo ba mai karfi bane dalilan sauran malamai cewa ya halatta a itikafi da masallaci karfin dalili yana masala bai kayyade ba to tunda bai kayyade ba wai bai kayyade da fahimtar sa da kayyade yana buƙatar nafsi sarihin an gane wannan yawa abin da ya zama ya kawo yin juma'a din ma saboda kada ka buƙaci ka fita daga masallacin ka je masallaci a wata anguwa don kai sallan juma'a sai za ka kawo shirin a ce inda za ka yi tikafin ya zanto ana juma'a to ka ana juma'a ba buƙatan ka fita an gane wannan الدليل على ذلك من الكتاب قوله تعالى إيه؟ ولا تباشروهن وأنتم عاقفون في المساجد إيه؟ تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون هنا آياتنا نولد مشروعية الاعتكاف قالت ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد kada kashe mana fankan nan sake kashe kashe fankan nan da Allah kashe fankan gani ko su kashe da Allah kashe hawa ka jiyar su ko waɗannan ma duba na baya ina wani kashe su duba ga wasu nan kaɗa da kan waɗannan kafin bayan na kama kashe su da za ka kwa ɗaya eh, zai iya hana mana a nan duba ka ga sunan nan na kashe shi mutu kashe shi ko yawwa ya ji ko ka zama matsalar su ne yawwa sau da kan Allah ce wala ta bashi ruhun wa ta maki wani da masu karkun mu kaddimatin jima da mata a lokacin kuna yi tikafi haka da yi tikafi ba a ya ce zai kusa ba a yi an gane wannan ne sunna da zai daga hadisi kuma ana abdullahi bin umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min ramadan madala ya kasance kan yi goma karshe kan yi tikafi goma ta karshe na ramadana an gane na yau sauran kwana biyar kenan ko ai sauran kwana shida hmm. قال نافع وقال أراني عبد الله رضي الله عنه المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد حتى عندما رأى لك اعتكافي أمثل لك صابي سنسلي يكن قوم جيثا لك أن يتنتن سماه ya yi bacci a cikin ka zo tafiya ba za ka ganshi ba ya maci a biyance haka idan masallaci da yalwa ya halatta ku yi mutum ya yi tanti shiga a ciki kamar mata ma suna yi tanti suke yi ba za ta zo ta wanga ne kawai tana ta itikafi kowa na wuce yana ba ta da cewa kofar su daban وعن Aisha رضي الله عنها أن النبي sallallahu alaihi wa sallama. كان يعتكف عشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده من بعده فقد هدى ما تفكينا ai gaske Allah bai bar yin itikafi ba a goma ga watan Ramadana na ƙarshe har Allah ya ɗauki ransa bayan ya rasu kuma matansa masu su gaban da itikafi da ke kaga itikafi sunna ne maza da mata za su yi an fahimci wannan da mu kwana anan Allah saka da alheri Allah rama zo ya zama da ibrahim shi yana sallan juma'a can wanda shi ne limamin da aka bari samu ja mana baki baka sai ka ja mana bismillah da daddaren yazo sai karba maka ko insha Allah yawa hayi na dare aya ta 114 na jin za mu tashi eh suratul aha ne suratul aha mu je ka sake karanta fa ta'ala Allahul malikul haq je mu fara amma mu yana season ne ina asalin shi ne wannan gashi nan amma na ce masa ya ƙara bonus ɗin na cikin ka nan tun da ke kasan shi ka in ta kai maka kule shi ka kule shi mana in dai tun da san na wannan ƙarya na wakar ka taɓa na wannan ta ba matsalan da ba shi ɗin nan biyu kenan ko an ce ma ya za mu kashi biyu saboda halar ka dinga ba mu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له حزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى وما آية متشابهة كرنتا تعالى الله عن كرنتا الله يكي فتعالى الله الملك الحق Allah ya ɗaukaka sarki na gaskiya jiya mun yi dogon bayani a nan muka ce duk wata sarauta wadda ba ta Allah ba ƙarya ce abin da ke nufin ƙarya ne ba wai babu ita ba a za ta ƙare ne duk sarautar kai an ka mutu magana ta riga ta kare ba za ka tafi da rawani ba ba za ka tafi da wani mansibi ko position ba iyakar ta duniya ce in sarautar ta kudi ne in ka mutu ta kare in ta gargajiya ne in ka mutu ta kare in ta siyasa ne in ka mutu ta kare ba wani amma Allah ba baya mutuwa balle mulkin sai kare haka yace al-malikul haq sarki na gaskiya an gane wannan ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي هذا كما kada ka كيرك gaggawan حدثي ko sura ko aya tun gabanin mala'ika jibrilu ya gama saukar maka da ita manzo Allah yana yana bin jibrilu yana maimaita dan wai kar ayata su bace masa kar ya manta za ta ce masa a'a سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله لا مكرم تدكي ولا كمان تابع وإن علينا جمعه لا تحرك به لسانك لتعجل به نعم إن علينا جمعه وقرآنا أوه الله تبارك دينك الزاوح in malaka jibril na karanta maka daina gaggawan bin sa bin bakinsa mu za mu karantar da kai kuma za mu ajiye maka shi a kirjinka kuma haka kai din aya ɗaya manzo Allah bai manta ba sura ɗaya bai manta ba yawa wala ta'jal bil qur'ani ka daina gaggawan maimaita alqur'ani min qabl an yuqda ilayka wa tun gabanin ba gama maka wahayin sa ba ka bari wa qul rabbi zidni ilman kace kawai Allah ya kara min ilimi Allah ya kara maka ilimi to mu Allah Allah ya zidna ilman amma ba ilman nafi'a eh mun kawo ne sanadi ilimi mai amfani ba ilimin su konce ba ana so a gamsar da mutane ba ilimin wannan ilimin? ba da amfani wannan ilimin ilman nafi'a a kagane ilimi mai amfani muke so ya Allah duk ilimin da bai amfani da Allah karka ba mu shi ba masu kasar sa eh, ilimin banda mutane hmm. ilimin bata aqida hmm. ilimin yahudanci ilimin maguzanci a'a ilimin demokradiya ilimin waɗannan wata sai sun burma ne dai na ɗauka sai sun burma ne ta zan da karanta da ƙarfi a zakana musu ta kalma ta zata ya faɗe ta ta zama abin nan ne ba maganganu na ba ina auna su ba saboda na san za su je su dawo ko ba za su ku burma ne lokacin kana kwaci lokacin da za kira ne a ce ma ta ka ce kaza ne hujjanka ko kuma ka jiya yasa na kira na ko yan sanda na kira na kai lokacin kana bacci ba zama ya ake yi ba wacce kudin ba da dai ga dinka karfi gaskiya da garin tiyar da yanzu da kai kasan zuwa na nawa aka saka mu abin da na faɗa na ji ana mun tambayi ina amsawa Allah ya yi ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما التي حقيقة من الكوري tare da annabi adam min kabar tun gabanin zuwa ga kai manzon Allah wato tun lokacin da aka nufi annabi adam kenan amma fa nasiya sai ya manta alkawarin da muka yi da shi sai ya saba wani alkawari ya ce gani annabi adam da allah kada ci itaciya an ce masa ci komai a gidan aljanna amma ga itace guda ɗaya kar ya ci Wacce a zaitun ne wacce rumman ne wata mu ba ruwanmu Allah bai faɗa ba tun da ya ce itaciya to itaciya ce ayyukan suna su ba sa shige ba da Allah bai faɗa ba manzon Allah bai faɗa ba ba sa faɗa tun da ya ce itaciya itaciya ne kuma yi imani itaciya ne kuma ya ci ɗin siya sai ya manta ya ci eh, da ruɗi na shaitan hmm. walam jirgin lahu azuma ba mu same shi da rikon abu da ƙarfi ba ya yi sakaci harshe ɗan ya yi dare shi ya kamata ce kana da azuma ma ka ce ma karka yau kala karka bari ka manta eh, karka bari ka ce ka manta akwai wanda bai kamata ka manta ba ko ba gani bari wani eh, dalibin mu kwanan nan sajin an yi sa ne yana garu security ne aka sa ranar da za a je kotu sai bai je ba wai ya manta sai aka ba da arrest warrant a matsayin contempt of court ya raina koti ya ke za ka ba da arrest a kama shi da ni kira na tuma sa eh wallahi ya manta ke to ka manta ko eh to walan da jilla ka azuma baka da azumi a sa rana a koti ka zo ka ce ka manta ai kamata ce kana da diary kana da diary ka rubuta kaga kana da azuma kenan amma ka ce ka manta to riga an rubuta arrest warrant ya ka ci a kama ka har gidan ka ya ka haka wata ka zama kana da azuma to aka ji Allah ce bai samu annabi Adam da azuma ba yayi sakaci har shi dan yazo ya ruɗe shi ci wannan itaciya ta zama sanadiyyar fitarsa daga aljanna har aka zo aka aike mu yanzu za mu fita daga aljanna da muna can muna daɗi kawai eh, muna hutawa muna hutawa ma abin da muke ma abin da muke so je inda muke muke so ci abin da muke abin da muke so ni ko ba matsala ni ni ni ga yi wasu cikin wahala wahala haji adam a mai wake na da adam ko a wani adam ya adam abin da nuhu ya faɗa ke adam ya adam kawo halar da kawo halar da shi kawo da shi abin da aka kaddara mutum kama a sai da dan yi kaddara ce وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى أو ترواك واستكبر وكان من الكافرين الله يتشوى ماذا لك a lokacin da muka halicci nabi adam a gaban mala'iku sai muka ce su masa gaisuwa su gaida dan adam da wannan ne mana suke kawo suke ce dan adam ya fi mala'iku daraja hmm. tare da cewa su ba sa saba ma Allah akan abin da ya umarce su la ya suna Allah ma amaran wa yaf'aluna ma yu'maru amma duk da daraja na dan adam war ranar bani adam Allah ce mun mutunta dan adam shi yasa manzo Allah ya ce kowa daraja har mala'iku ya fi su daraja da dan adam ne an gane wannan fasajadu dukkan mala'iku sai suka yi sujjada su zo da annabi adam illa iblis sai iblis ya yi ta shi ba zai yi ba sai ce khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ce ni da ce ne daga wuta shi ce shi daga laka kuma wuta ta yi wa laka da zafinta da kuma ta yi wa laka gaisuwa sai yake to kaji san shi da hmm. sai Allah ya ce masa ne ci gaba فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى الله يجي فقلنا يا آدم sai Allah cewa nabi Adam inna haza ga wannan dinnan shedan aduwul laka makiyinka ne kai ta kasar da shi kai wani zaujika wani zaujika matar ma? shi makiyinta ne hmm. ya yi gagayya kan kiyayya ke hmm. ka ƙi mutum ka ƙi matarsa hmm. in ka ƙi mutum ka ƙi matarsa to duk abin da su a fama ma makiyanka ne ko gane yadda abin yake to tun da iblis ɗan, makiyin babanmu ne adam makiyin ma'aikiyarmu ne hawa to mu ma makiyin mu ne haka ta fattaki zuhu a duwa ya ayyuhan nasu inna wa'da Allahi haqqo فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الله يكشي كو آدم كسني الشيطان makiyinku ne abokin gabanku ne to kuma ku riƙe shi makiyi ku rike shi abokin gaba yana kiran waɗanda suka bi shi ne rundunarsa ƙungiyarsa don ya samu abokan zama a wuta to duka ku duk wanda ya bi shi to zai zama da shi a wuta an gane wannan yawwa fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa karfa ku yadda ku biye ma ya fitar da ku daga aljanna balle ku samu iya ku shiga cikin wahala ku shiga cikin tsananin kar duk koyi kowa gargadi to ga hadisin nan أخرج البخاري وغيره إمام البخاري ديان وانس مرسول تفهم حديث سنفتر أنا أبي هريرة رضي الله عنه أنكر ولد أبو هريرة الله كارم خير دا يتي هاج موسى آدم نبي موسى سنجي جاء جاد النبي آدم واتو كمان ديبت مناقشة سنة سنتتونا واتو كمان قري فهنا مقابلة با فقال له أنت الذي أخرج أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم موسى يتشي النبي آدم كيف تجد متى الجنة saboda laifin da kai yanzu ga kasa cikin tsanani kai kai adam kai ka fitar da zuriyanka daga aljanna saboda laifin da kai bi duka. a cikin tamu gashi yanzu kasa cikin tsananin rayuwa abinci sai sun nemo abin sha sai sun nemo gira sai sun gina yayi sun kwanciya sai sun yi kaza sun yi kaza da wannan duk ba ruwan su aljanna su sun sha kwanci hmm. duk abin da kake zato kake sha'awa kawai daga ya zo maka automatically in dai zuciyarka ta tsisa kawai za ka ganshi in kana tsaye yana tsaye in kana zaune yana zaune in kana kwance yana kwance ba ya ka hannu ba ko tsohon daniya ko gane ba ne shi da yanzu da halin da ka saka kala to adam zai mai da amsa zai ba raddi kala adamu sai adam ya ce ya musa ya kai musa an tallazi tsafaka allahu bi risalatihi wa bi kalamihi ya ce kai musa kai ne Allah ya zaɓe ka yake magana da kai kai tsaye ya kuma ba ka sa. atalumini ala amrin kad kataballahu alayya yanzu kana zargi na akan abin da Allah ya riga ya rubuta shi ya kaddara shi sai ya sai ya sai ya same ni qabla an yakhluqa ne tun ma bi halice ni ba ya kaddara mu wannan Allah ne ya kaddara mu wannan bishiya sai na cita Allah ne ya kaddara zuriya ta sun zo duniya inda ban ci wani itace mataya wannan zuriyar da Allah ya kaddara su zo duniya kaga da ba mu zo duniya ba eh aw hu alayya ya kaddara shi a kaina kabla an yakhluqani gabani halice ni qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam fahajja adam musa sai annabi adam ya kura musa sai musa ya rasa abin da zai faɗa to ya gaba hujja da kaddara kuma haka ne ba wani abin da kai yau da kaddara in ta lauce ya same ka an kaddara maka in arziki ne an kaddara ko me ko cuta ne akwai kaddara ba wani ne, zai zai an tumina bil eh, qadri khairihi wa sharrihi awwa ci gaba ta لك ألا تجوع فيها ولا تعرى نعم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى الله جاء النبي Adam cewa kana cikin aljanna din nan ba za ka ji yunwa ba ba za ka yi tsarauci ba da abinci da abin sha da sutura in dai kana aljanna ba za ka rabu da su ba ci gaba وأنك لا تغمأ فيها ولا تضحى لا تغمأ فيها ولا كجي شروابا ولا تدها ولا كجرانا با أي كنت رانا تنا تنا سا جي شروابا تو ما باب ما بلي Ka شروابا لك زفا كأغا الله لإيكوز فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فوسوس إليه الشيطان ايه؟ sai ke ya sanya wa annabi adam wasu wasi hmm. wasu wasi bi ma'ana ya cusa masa wani ra'ayi hmm. wani ra'ayi wani ra'ayi cusa masa ce qala ya adamu hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla kana so in shiryar da kai in nuna maka wata itaciya in ka ci wannan itaciyan ba mutuwa ba mutuwa kuma za ka dawwama cikin sarauta cikin mulki cikin iko duk wani wadata an kaci wannan bishiya ita ce magani fahimin kenan da ya bashi da zai samu mulkin da ba zai kare ba kasan nan da ba su mulkin sai kare ba sai da ga yin siyasa kullum suke neman ta zarce ai mulkin yakan kare ba da son su bane ya kai da obasanjo domin ta zartarsa ko ba kawai ya ba ce ya kai da ta zartarsa ko gani wani shi yanzu ma ne yanzu na kan wala dole ne zai sauka ba kan sa bane inda zai san ku goyi bayansa da wannan kashe-kashen da ake da wannan abubuwan da ake ku ce ya zarce wala da ya zarce amma ya san ba zai yiwu ba tunda ya ce nan ya kare tafi kawai wanda kuma nasa bai kare ba ga shi ga mai zoci da kasara kasa ta ke nan a baya daga yaji zai kai hari ko shi ma na kai hari kamar maciji wa mulkin la yabla da mulkin da ba zai kare ba to da an ce masa mulkin zai kare za a ce wadata na wadata kare ba faɗa ba ta ma ka san dai tsaye shi dan ne kawai a to ai ka tashi to a bari haka to gobe za mu tashi insha Allah na 121 fa akala minha fa badat lahumu sawatuhuma eh to nan za mu tashi yanzu kun ga daina wannan karan ko assalamu alaikum ana tambayar uh, wai ne matsayin maita ne mutum ya aikata maita wai ridda ce maita A maita ba za ce ridda wace amma sabon allah ne haramun ne ka cutar da ɗan uwanka musulmi haramun ne ta kambin baka haramun ne da ya dace da Allah ya hana ba za ce kafirci ba amma sabon Allah ne babba kabiratun minar ka bai cutar da wani Allah ya saba ci gaba eh, yana tambaya kuma batun sallah eh batun sallah cewa idan mutum ya zama kan je aiki a kauye sati-sati ya dawo eh. cikin gari eh. zai sallan kasar ne duk zuwan su kawai ya da kuma ya zai sallah eh idan ya je can zai kasaro in ya da ba zai yi kasaro ba amma kun san sharadi na yin kasaro inda za ka je din ya zanto za a yi kiransa tafiya za ka ce wa mutanen gida zan yi tafiya sai na dawo ce to na gida sai ka dawo ya zanto al'adance ya zanto tafiya ne idan tafiya ne za ka yi kasaro yana alƙalirin muka ji ai muna kasaro sauran da muka je muna kasa sauran tafiya ne zan tafi zan tafi sauran ce sai kada amma in zan in gona ne kuma ba zan jihar kadiri ina matsayin gona ne kada ba zan yi kasaro in sauran zan ji a matsayin gona ne ba zan yi kasaro don zuwa gona gona na dangana ta da wannan garin da kake ne ba za ka yi kasaro amma in dai tafiya ne aka yi kasaro ga hadisi zai musu mazala ya tafiya da mutum ce mil ɗaya ya yi kasaro amma ya zanto tafiya ne dai na ci gaba. An kuma tambayar cewa eh, wai ne ya sa ko wanda ke ingila wasu aikata laifi wato sabon Allah alhali kuma an ce an daure shaidanu a wannan wata na ramadana to da aka ce an daure shaidanu aka ce maka shi kenan mutane ba za su yi sabon Allah ba aka gaya maka balle a ta manzon Allah ai ba inda aka ce maka cikin wata dan an daure shaidanu cewa mutane ba za su yi sabo ba a'a ma'anar daure su yawan yawan waɗanda suke sa wasu wasu za su yi sauki sauki ne idan ka daure mutum yana tare da kai yana cikin ka bai fita ba to sauƙinsa ya fi ka sake shi yana yawo ko ba gane ba ne ai ba ya bar wannan ɓarnan ba ne yanzu waɗanda ake kai su kurkuku akan wasu laifuffuka ai sauƙi aka samu ko ba sauƙi aka samu ba ne to a gidan kurkun ka samu ɓarnan ma za su amma ba zai kai man an sake suna shiga ko ina ba to shedanu an rage kaitin su an daure su ba ba an an daure su ko an daga su daga duniyan bane a cikin duniyar su amma dai an rage musu kaiti ya ji abin suna zagawa shi ne ka ba duk malala yana nan a inda yake ci gaba Ba tambaya a matsayin cin naman naman maciji cin naman maciji hmm. ba za a ci ba me yasa saboda malala ya yi umarni da kashe maciji to duk abin da aka ce a kashe ba a cin namansa kamar hankaka zala ce a kashe ba za a ci ba kamar tsera ya ce a kashe ba za a ci ba tsaka ya ce a kashe ba za a ci ba haka ne kuma aka san haka wanda aka hana yanka shi aka hana kashe shi shi ma ba za a ci ba ba duba hikima yanzu kamar kyanwa an hana kashe ta ga gagai ba za a ci ba tunda hanyar cin ta sai ne kenan sai an kashe ta gaba da ci ba saka nan ka'idan da malamu su suke bi duk abin da aka hana kashe shi to an hana cinsa sanan duk abin da aka hana ai duk abin da aka ce a kashe to an hana cinsa tunda da aka hana kashe ai kashewa ba yankawa ne ka gaba da yanka shi ba so maciji tun da an ce a kashe shi ba za ci saboda yana da dafi amma aka samu al'adun wasu hausawa suna cin maciji to an kashi dafin fa yana da poison eh ala cire da duka to akwai aljanu a cikin sun ka kama aljani ba ah, jiya mu karanta ne mazala shi a cikin mace zai akwai aljanu kun tana sahabin da ya kashe shi ma suka mutu tare tsara ka duda ka ne baka daka fita ba ji akwai aljanu a cikinsu karnuka an hana su. zakuna an hana su. amma kura halalci cin kura halalci tun da saidin ne fa abin farauta ne ana farautar kura an fanci wani giwa a ba cin giwa ba cin giwa fil ba cinta ba a ci su kula su musa duk ba a ci akwai hadisai a kansu eh. kullu zinabin minas ba'i an hana ci wa makalaf min al-tayy su ma ba a ci shi gaba a wani kuma tambayar batun eh, a ajiba daga cikin itatuwa ko tsirrai da su a kowane da suke haramun a wai wani tambayi ne ke jirawa hakan nan a cikin 'ya'yan itace cewa ko da ke haramu ne wani sani ba ka'idan kawai da aka bayar a cikin 'ya'yan itace ka'ida ɗaya ne kar ya zama khabis ya zama tsayi ba kar ya cuta duk abin da zai cutar ko da lafiya ko da hankali yanzu kamar waiwai itace ne ko ba ta ganye ne hmm. to haramun ne to yana cutarwa ko gane bane duk itacen da kasa in kaci zai cutar da kai ga lafiyarka ko zai bata ma kwakwalwa ko zai sa maka hauka ko an hana me qur'ani yace wa yuzillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith hmm. abinda maza Allah zai ke duk wani abu mai dadi na ƴan itace ko ba ya kaje ba yana halatta musu amma duk wani abu da ke habis yanzu kamar taba cigarette tana cutarwa haramun da kashe taba haramun ke din nan da ake yin su haramun ne suna cutarwa sai ka na karka yadda kan ci da cutar da ka kawai ne kaida ba ya ce magwai ba ya ɗaya gashi ya ah, haramun da ko kaza kaida aka baka na amci gaba ya cika lokaci ya cika ba sauran tambaya to inda saura mutum ne ne a bi suna subhana kallam na biyan duka shaɗa allah ila ila da su ko su gale ƙarfin ci gaba ci gaba mana ni ba na gane tambayan kan na mai cewa ne Eh. eh amma ƙananan yara kamar ya ba hana limancin yaro ba da amurin da abin nan wadda yake abin nan bai balaga bai na yi wa manya sallah abinda ake bukata kawai ya zanto yana da ilimi yana kama kai shikenan kawai ko bai balaga gaba ko dai limanci yana cikin buhari to da ne zanto mai kamun kai ne kuma yana da ilimin limancin wannan shi ne amma maganar yara da shi ne subhana kallon eh eh ah inda ya ce gona ne ba zai kasar wani ya ce tafiya ne zai tafiya ya dangana abin da ya dauka subhana kallon